wannan shi hadisi na tara hadisin abu sa'id al-khudri a cikin wannan babi na wa kana arshuhu ala al-ma da imam al-bukhari ya kawo Allah ya ji kansa da rahama wanda bayan ya kawo hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi ta hanyar Muhammad bin Yusuf al-Tinnisi to kuma sai ya kara kawa ta hanyar Ibn al-Majishun ko Ibn al-Majishun bi kasar jini و بكسر الجيم ماجي شون وضم المثلثة شين عبد العزيز ابن أبي سلمة ابن ماجي شون داخما عبد الله بن الفضل شين عبد الله بن الفضل ابن العباس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي عن عبد الله بن الفضل عن أبي salamata shine ibn abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu an abi hurairata radiyallahu anhu sai zama murakkab ne hadisin tsakanin hadisin abu hurairata Allah ya kare yadda a gare shi da kuma hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare su baki ɗaya wannan hadisan guda biyu duka da imam bukhari ya kawo Allah ya ji ɗansa da rahama a hadisi ne da suke tabbatar da cewa ubangiji subhanahu Ta'ala asalin farkon halittarsa ana farkon da ya halitta kafin ya halitta sammai da ƙasai al'arshinsa ya kasance yana kan ruwa wannan kuma hadisi ne duk da cewa mawqufi dai amma akwai shahid ɗinsa min hadisi an yi busan farko kenan kowa zai suma ta iza to kaga bayan an yi busa ta biyu kuma kaga za a farfado ko thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna sai kaga an tashi to in aka tashi manzala sama ya ga mana shine awwalu man tashaqqu anhu al-ard shine farkon wanda ƙasa za ta tsage ya bayyana saboda falalarsa da darajarsa da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wata'ala a ah, halitta farko shine annabi adam amma ranar alkiyama shi kansa annabi adam sai ya jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi ne hashir yuhsharu nasu ala aqdamihi sallallahu alaihi wasallam zai fara bayyana to wannan zai nuna maka ko mazara ta shi Allah ne a gabansa yana tashi zai nufi al'arshi shi Allah zai sanar da shi inda al'arshin yake fa'iza ana bi Musa kawai sai ga maka sai ga ga annabi Musa asidun bi qaimatin min qawamil arsh al'ashin da na nufa inda yake to tarar da Musa shi yana riƙe ma da asalin wato ginshiki daga cikin ginshikai na al'arshi wato sai tarar da shi a yana riƙe da wannan ginshiƙi na al'arshi wannan hadisi kamar yadda muka gani shine hadisin da bukhari ya rawaito shi asali mausulan amma nan kuma sai ya sake kawo mana cewa ibn al-majishun ya ce wanda ta hanyar abu salamata ibn abdurrahman ibn auf daga abu hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi abu mas'ud al-dimashqi a cikin al-atraf kamar da ibnu hajar ya hakaito yake cewa bayan shi ma kuma tare da wasu malaman hadisi inna ma rawal majishuna هذا عن عبد الله بن الفضل عن العارف عن أبي سلمة وحكموا على البخاري بالوهم في قوله عن أبي سلمة وحديث الأعرج الذي سيكي شيء أبو مسعود الدمشقي ده وسمع المسكسي ونن حديثي إنما روى الماجشون هذا الحادث هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة أنكوا قلا شي إمام البخاري يرويته عن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الماجشون wannan na gaya muku shine Abdulaziz ibn Abi Salama shi kuma ya ji daga abdullahi bin al-fadl ibn al-abbas ibn rabi'ata ibn al-harith ibn abd al-muttalib al-hashimi shi kuma daga abu salama ibn abd al-rahman ibn auf al-majishun an abdullahi bin al-fadl an abi salama an abi huraira to i'tiradin da malamai suka yi wa bukhari anan shine asali abinda aka sani na ruwaya shi al-majishun ya rawaito daga abdullahi bin al-fadl daga al'a'ara shi ne abdurrahman ibn hurmuz a madadin daga abu salamata ibn abdurrahman sai suka ce watakila buhari wahani ya yi sai ya kawo abu salama amma hadisin da aka sani ɗin an al'a'aras bukharin ya kawo shi a cikin kitabul anbiya kitabu a hadisul anbiya تهني عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد آه، عن عبد الله ابن الفضل ابن العباس ابن الحارث ابن ربيعة ابن عبد المطلب الهاشمي عن العارض عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه بخاري يا كاونا حديث حديث الأنبياء haka imam muslim ya rawaito shi a cikin kitabul fada'il min sahihihi haka imam an-nasa'i ma a cikin kitabul tafsir duka ta wannan hanya al-majshun an abdullah ibn al-fadl an al-a'raj وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله amma ibn hajar bai yadda a sallama cewa bukhari ya yi kuskure a nan ba sai ce lakin ta harrara ne amma na yi bincike sai na gano cewa abdullahi ibn al-fadl din malamansa guda biyu ne da al'arash da kuma abu salamata bin abdurrahman dan ku ba ku san ruwayar an abi salamata bin abdurrahman ba ba za ku ce bai yi ba ku wanda ku sani shi za ku rawaito kun san ruwayar an an al an abi huraira wannan ba ku laifi a'raj da ba yana ruwaya daga abu huraira to shi buhari ya lalubu cewa abdullahi bin al-fadl yana da wata riwaya ta hanyar al-a'raj don haka shi yasa ya kawo ta a nan tun da already ya riga ya yi amfani da waccan da kuka ce ɗin shi kuma buhari baya son maimaita abu tunda already ya kata a cikin ahadisul anbiya muslim ma ya rawace ta nasa'i ma ya rawace ta shikenan yayi tarayya da su anan kuma ya girme su ya lalubo wata da ba su da ita al-majishun an abdurrahman an al-a'raj kuma wanda zai ƙara tabbatar maka abu dawud da tsayalisi a cikin musnad ɗinsa abu dawud sulaiman ibn dawud a tsayalisi ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu shekara ɗaya suka rasu da imam shafi'i kuma yana cikin rijalin jama'a to shi ya rawaito shi a abin nan shi abu dawud da tsayalisi a cikin musnad dinsa ta hanyar shi abdulaziz ibn abi salamata an abdullah ibn al-fadl an abi salamata kuma ya zama wani bangare na wannan hadisin ya rawaito don haka shi yasa ibn hajar Allah ya kansa da rahama yake cewa wa zahara li anna qawla man qala an al-majishun an abdullah ibn al-fadl an al-aras arjah wa min thumma wasalaha al-bukhari wa 'allaqa al-ukhra shi yasa zamu iya cewa ka shi wannan hadisi na magana tashin al-qiyama za manzo Allah zai tashi sallallahu alaihi wasallama in ya nufa al'arki sai ya tarar da annabi Musa tabbas ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba ta hanya ɗaya ba daga cikin hanyoyin jigon ruwaya shine almajishun shi kuma ya ji tabbas daga wajen abdullahi bin al-fadl to shi kuma abdullahi bin al-fadl din an samu ruwayoyinsa guda biyu an samu ta hanyar a'araj an kuma samu ta hanyar abu salama bin abdurrahman to amma an fi tabbashi kan ta al'araj din shi sa bukhari ya kawo ta ba damuwa a isnadin ta amma anan da ya tashi sai ce maka wa ƙalal majishul bai ce maka haddathani wa na qala haddathani wa na anil majishul ba can sai ka mausula nan kuma ya kata mu'allaqa madama bukari idan ya gano cewa akwai ita wannan riwaya ba ita ce mafi rinjaye ba amma ba ta da matsalar da ba za a ambace ta ba kuma yana da buƙatar ambatanta sai ya ɗan yanke wani abu na isnadinta don ya fitar da ita daga asalin sahihinsa. tunda already ya riga ya kawo waccan akhraja ma yaqumu maqamaha kisa ibn hajar ya rinja da wannan riwayar fa in salakna sabila al-jam'i istughni an tarjihi kenan kaga ba zancan ma mi tarjih ma mu cewa kawai wa illa fala falastidraka ala al-bukhari fil halay da haka ba zancan wacce mu ce mu ce bukhari ko yayi kuskure ko wani abu makamancin haka wa kadala yake آه، cewa لا تعقب لا تعقب على ابن الصلاح في في تفرقته بين ما يقول فيه البخاري قال al جازما فيكون محكوما بصحته بخلاف ما لا يجزم فيه فإنه لا يكون جازما بصحته وقد تبسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال جزم بهذه الرواية وهي وهم kusan imam al-bukhari ka'ida a sahih ɗinsa kuma da makaranta a ka'idojinsa kawai in dai har hadisi yana kaunarsa zai shigar da shi a cikin sahih ya yi bincike ya gama tabbatar da ba damuwa zai rawaito hadisin daga malamin sa ne da ɗaya daga cikin kalmomin da ake ruwaya ko ce haddasani ko haddasana ko akhbarani ko akhbarana ko amba'ani ko amba'an ah, amma idan ya zanto isnadin buhari ya riga ya fitar da shi ya rawaito shi a wani waje kuma babu wani ƙari na wata fa'ida da buhari zai iya maimaita mata shi a nan to a madadin ya rawaito shi daga malaminsa watakila in ya ga dama sai aja malamin nasa sai aja malamin malamin nasa sai tafi malami na gaba sai ce malam wane ya ce Ala fulan malam wane an gane ruwaya ce ingantacciya amma tunda ya kawo ta a baya baya so ya maimaita ta yana son an tashi lissafi a cire wannan daga lissafi a bar waccan ko kuma idan ya ga akwai matsala a cikin riwaya sai ya duba iga daga kansa zuwa inda ba matsala sai ya shafe sai ya bar maka inda in ka gani za ka yi hukunci da kanka sai ce wa ƙalawa ne ko kuma idan hadisin ba tafiya ya yi karatu ya ɗauko shi a'a malami ne a wajen karatu bayani ya faɗo ya faɗi shi haka a wajen muzakara ya bi shi kenan ko da shi ma sai iya shafe shi sai ce ƙalawa ne to ibn sala a cikin ulumul hadith muqaddimatu ulumul hadith yake cewa a lura da kyau idan ka ji Bukhari ya ce ƙalawa ne to shi ma ya yadda cewa wannan maganar ingantacciya ce ko da hadisi mu'allaf zai zama ya kunu mahkuman bi sihhatihi amma idan bai yi zazami da cewa kalawa da ba ya ce wa an wani to watakila zai yi wa akwai damuwa wasu sai suka ce to yau gashi mun gano kuskuren ibn salah a nan ga shi bukari ya ce wa ƙalal majishun kuma an samu kuskure kuskuren shi ne ƙalal majishuna an abdullahi bin al-fadl an abi salamata ibn abdurrahman kuma ba haka ba ne an al'arasi kuma ga shi zama bihi wa huwa khata sai ibn ya ce ba zancen wannan magana magana gaskiya shine akwai ruwaya an an abi salama ta abdurrahman din kamar yadda akwai wancan ɗin da kuke da san ita ce dai shi kenan salamu alaikum walillahi alhamdulillah wannan kariya ce shi ibn hajar ya bawa bukhari kuma ɗan uwa ita sama ta yi wa yaro nisa in dai sahihul bukhari ne da sahihu muslim wallahi sun matallahi sun huce suka duk mai suka sun fice zargin duk wanne zargi yanzu duk wannan ta da kai bayan da wasu suke yi har ka ji mutum wai ya da hadisi a cikin sahih bukhari ko dai ya karanta abin da arna suka ce suka zagi mutum musulunci da shi sai ya ɗauko shi a zuwan shi ne ya yi tunanin to mu aka ce kaza mu bu yarda da kaza ba arna fa tuni sun riga shi fa su suka fara yi kuma ba hadisi kaɗai suka ba sun yi wa ƙur'ani ma suka suka sai ƙur'anin ma daga bible aka kwafo shi kuma suka kafa hujja da ayar Qur'ani, to yanzu kenan sai mu zo dan sun kafa hujja sai mu sallama musu wa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una kitaba min qablik sai suka ce a wannan yana nuna cewa ma ƙur'anin ma daga can yake wani abin ma yanke magana suke su yanke magana su ɗauko ta su ɗauke ta farkon su ɗauke ta ƙarshen su ɗauko ta su zagi musulunci da shi to sannan kuma suna bin hadisi masu ce ai su kaza sai ki ta kokarin gwara kan mutane sai a samu ƴan miskinai abin tausayi ƴaƴan musulmai wanda suka taso a cikin musulunci sai su ɗauko magana arnan watakila su su daɗe da karanta magana arnan amma da yake zuciyarsu a bushe take to liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyatu قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم wa'anda zuciyarsu take a bushe da masu munafunci a zuci to ayin abin da ya watso sai zai musu fitina sai zo ce ba su yadda a zatan laifin Buhari ne ruwayar duka Buhari shi fa Buhari fa sai ya gaya maka a ina ya ji kuma waɗannan mutanen da bukharin ya ji a wajensu gashi dai yanzu muna ɗauko muku maganganun malamai muna cewa wane shine wane ya mutu a shekara ta kaza wane shine wane wata in ta tike ma sai mun ba ku ɗan taƙaitaccen tarihinsa don kasancewa hatta ita kanta wannan magana tana cikin maganganunsa da duniya ta san ya faɗe su kuma da ya ce ya ji a wajen wane sai da aka koma tarihin wane kuma kamar yadda na faɗa a darasinmu na na yau na rahama rediyo wanda za a sa a magabata na gari ina tarjamar zainab bintu jahash allah ya ƙari da a gare ta da na zo magana kissa aurenta da zaidu da kuma bayan nan maza allah ya aure ta cewa wayannan malaman da suka rawaito wayannan hadisan mafi yawancin su wani ya mutu yana sujada wani ya mutu a jihadi wani ya mutu a wajen neman ilimi wani ya mutu yana furta kalmar la ilaha illallah mutane ne da Allah ya sa sun rayu sun gama da duniya lafiya nan sai wani arni irin su Ignaz Goldizhar su Gladstone su wane da wane da wane za su ɗauko mummunan magana kai kuma sai ka je yanzu ka gamu da ita fa yanzu ka gamu da ita iyayenka shekara hamsin sittin saba'in sun ji nan maganganun suka gama ba amfanin a ɗauko a gaya mutane saboda mutane ba ba su san maganganu kuma maganganu ne na wauti da shi ne suka watsar da su kai kuma yau yau din nan saboda saukin karatu ka karanto sai ka zo ka ce baka yadda da abu kaza ba yadda ba mugun yadda ba ko kai waye kai a cikin kayan miya balle har sai an jira ka yadda har nan da kaga ka magana ta su ba a saurare su ba ballantana kai karami a cikin wasu kuma Allah ne kaɗai ya sani wataƙila sun canja tafiya ne domin irin wa'annan maganganun mu mun san na arna ne sannan sai kuma ɓata garin masu mummunar aƙidar da tsakaninsu da kafirci ba shi da yawa wulat na waɗansu miyagun aƙidu waɗanda suka ƙi Allah sai suke so su zagi musulunci amma in suka zagi musulunci sun san mahaukata ma wanda ba su da hankali ba za su kyale su balle masu hankali to sai su ga to bar su zagi buhari ko su zagi musulun ma buhari duk abin da ya yi allah ya ba shi kariya ko bai taɓa rawaito magana ko ɗaya wacce ta saba wa zancen allah ko zancen manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai baka fahimce ta ba kuma Allah ya sa bayan Bukharin ya rawaito can kuma wasu malamai tun a zamanin nukan da sun yi sharhin maganganun sun nema wa maganganun dalilai wanda idan ma kana kana da ɗan ƙaramar ƙwaƙwalwa da rikirin cewa an yi littattafai na irinku waɗanda za ku kuma ku karanta a natsa ku gane sai dai kuma in ba kwa son ku gane in ba kwa son ku fahimta amma dai bayan Allah nan sun yi nisa to imam al-bukhari Allah ya tsamsa da rahama yana sane ya wannan tasarrufin a cikin riwayar kuma Allah ya sa su ibn hajar suka duba suka yi bayani kuma ba su kadai ba to ubangiji subhanahu wataala kala arshuhu ala al-ma ya zo a cikin eh, riwaya ta qatada mursala cewa innal arsha min yaqutatin hamra shi al'arshin na wani ya kuti ne wanda yake ja abdulrazak ya rauci wannan riwaya a cikin musannaf ta hanyar ma'amar ibn rashid as-sana'ani an qatada wa kana arshu a karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana arshuhu 'ala al-ma'i a cikin ayar wa kana arshuhu 'ala al-ma'i to yaushe ne kana arshuhu 'ala al-ma'i qabla an yakhluqa as-sama kafin ya halitta sama kafin ya halitta sama wannan maganar wannan hadisin an samu shahid na hadisin suhail bin sahal ibn sa'ad as-sa'idi sai dai kuma yana da rauni to me alaka wannan hadisin da babu alaka cewa biha wa kana arshuhu ala al-ma babun wa kana arshuhu ala al-ma dama kuma al'arshin sa ya kasance akan ruwa yake to idan aka sifanta al'arshin ubangiji tare da girmansa a kan ruwa ya rage mu jira mu shi ubangiji da kansa ko ya aiko manzansa akan mana bayanin yadda al'arshin yake akan ruwa amsa shi ne ba a gaya mana ba tun da ba a gaya mana ba to ba a kallafa mana dole sai mun yi tunani ba mu kawai tun da dai aya ta zo wa kana arshuhu alal ma kuma hadisi ya zo wajibi ne mu yadda mu imani kuma mun yadda mu imani walillahi alhamdu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله عز وجل وقوله جل ذكره إليه يسعد الكلم الطيب وقال أبو جمرة عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب يقال ذي العرش أي آه، يقال ذي المعارج أي الملائكة تعرج إلى الله قال باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وانا آية تنكتن صوت المعارج آه، وبنجد سبحانه وتعالى كتوى تعالى سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ملائكو سنا تتاكا واسهو ilaihi zuwa gare shi war ruhu a cikin su hadda mala'ika jibrilu shine ar-ruh to yanzu misali idan aka ce mala'iku suna takawa su hau suna tattakawa su hau zuwa gare shi ya nuna yana ina kenan duk abinda sai an tattaka an ɗaga an ɗaga an ɗaga an tafi sannan a cin masa a ina yake kenan a sama yake kaga wannan yana nuna aƙidar jahamiya da suke cewa Allah a ko ina yake to ba daidai ba ce tunda gashi kalmomin da Allah ya amfani da shi ga kalmar al'uruj al'uruj kuma a dai da aka sani shine daga ƙasa ne zuwa sama don haka mazala sallama da aka ɗauke shi aka yi isra'i da shi al'isra shi ne tafiya a tafi da mutum da daddare sai kuma aka yi mai da shi al'iraj kuma shi ne a hau da mutum sama kuma sai aka yi amfani da ilaihi don a nuna maka akwai tazara daga inda suke zuwa inda za su je wajen ubangiji a ƙallu shai hadisai da yawa irin su hadisin annawas ibn sa'ad sun gaya mana cewa ga yadda mala'ikun suke yi wajen kai aiki da sun ɗau aikin ɗan adam ina suke yi sama suke yi da shi yasa ko addu'a ce da ka ɗaga hannunka ina zuciyarka take yi ka ɗaga hannu ha hai wata ramma idan ka ma zai yi tsara? saboda tunani kake za su tafi wurin ubangiji Ya sa ba za ka kalli zuciyarka ta yi ƙasa ko ka kalli hagu ko dama ba Eh, ai ko ina akwai Allah amma aka ce ko ina akwai Allah ana nufin ko ina akwai samuwar Allah da kulawarsa da ikonsa da saninsa ya da yake kan al'arshi amma babu abin da ya buyan masa babu bambanci wajen sani da gani da lura da ji da gane komai da gudanarwa kamar da a ce yana jikin naka shi yasa kusancin sama da kai yasa aka ce yana tare da kai subhanahu wa amma yana sama bi zati da zatinsa subhanahu wa ta'ala kamar da dalilai suka tabbatar da haka wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as yarfa'u a maganganu masu kyau idan aka yi su to ilaihi yas'adu izuwa gare shi suke hawa da an yi magana mai kyau لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر صلاة النبي صلاة القرآن كان أي ملائكة لا سألوك تاشي لشي أكتنا لا تفرش ورموا ورن الله سمكين قال وقال أبو جمرة وقال أبو جمرة an ibn abbas بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa labarin ko kuma yake cewa Abu Jamra ya ji daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a cewa ibn junadata al-ghifari Allah ya ƙara yadda a gare shi tun farkon aiko manzo Allah sallama ya ji labarin manzo Allah sallama to sai ya ce da dan uwansa i'lam li ilma hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu ya'ti al-khabr min sawa ji labarin wani mutum a maka ya bayyana ya ce ana bashi Allah yana labarta masa abubuwa daga sama to ina so ka je ka mun bincike ka nemo min labarinsa ka sano min wani abu game da shi kaga ya til khabaru min aina abu zar a lokacin bai kai ga musulunta ba amma ya ji labarin manzo Allah yana cewa Allah yana aiko masa saƙo kenan saƙon daga ina yake tahowa daga wajen wa daga wajen Allah shi kuma Allah yana ina yana so labari yana zuwa masa daga sama an ce daga sama daga wajen wa kenan daga wajen Allah kisa akwai maganganu na saƙo da haramun ne har mutum ya ce oh kasuwa yau ba su niki kamar mun zagi sama suna nufin waka ba sun zagi Allah ke an gane ya ce khabaru sama ito labarin da ya zo daga wajen Allah ke kun ga da abuwa suke ta fita ko sallallahu alaihi wa sallam ya al-khabaru min sama shi kaga Abu Zar shi ma ya tabbatar da haka ko qala mujahid mujahid ibnu jabr yake cewa al-amalu salihu yarfa'ul kalima tsayiba wato aiki nagari shi ke ɗaukaka zance wanda yake mai kyawu zuwa sama wai fassara wannan wal'amalu a wannan ilahi ya tsadul kalimar din nan sai kuma min Allah zil ma'arif al ma'arif din sune matattakalai ta'rijul mala'ikatu ila Allah al mala'ikatu ta'riju ila Allah mala'iku suna hawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu kace bil ma'arif ay al fawadil al aliya wato ko kuma wannan al mala'ikatu ta'ruju ila Allah sai imamu ibn hajar yake cewa amma al ayatul ula fa ashara ila ma jaa fi tafsirha fil kalam al akhir wa huwa qawlun farra wancan maganar ta fassara ayar nan ta farko al farra al lughawi shine ya faɗi wannan a cikin ma'anin qur'ani sannan wal ma'arij min min na'tillahi ta'ala wannan da aka ce zil ma'arij wanda yake da al ma'arij sifa ce ta Allah an sifanta Allah da ma'abocin cewa al ma'arij wa ka ghayruhu anna ma'ana qawluhu qawlihi zil ma'arij ay al fawadil al aliya wasu muka ce abin da ake nufi da al ma'arij sune wato falaloli na sama na ƙarshe وأما الآية الثانية فأشار إلى تفسير مجاهد mujahidin الأثر الذي قبله وقد وصله الفريابي wannan maganar mujahid ɗin da ya kata mu'allaka to firyadi ya kawo ta da isnadinta ta hanyar adina ji daga mujahid imam al-bayhaqi ma kuma ya rawaito ta da isnadinta ta hanyar ali ibn abi talha daga abdullahi ibn abbas a wajen fassara al-kalimu tayyib ma'anar kalimu tayyib sune zikrullah wal amalu salih shine ada'u فرائض الله كما ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه ومن ولم يؤد فمن ذكر الله wanda ya zikiri amma kuma bai yi farallai ba bai yi sallah ba to rudda zikiruhu ko rudda kalamuhu Allah ba zai karɓi zikirinsa ba da haka al'amalu salih aiki na garin nan shine yarfa'u al-kalima abin nan al-kalimu tsayi akwai al'amalin salih akwai alkalmu tsayyib to in kai kalmu tsayyib Allah ba zai waiwaye ka ba sai in kana yin sallah inda za ka kalmu tsayyib amma kuma baka riko da sunna baka da tauhidi ba ruwan Allah da kai da haka al'amalin salih kaman tauhidi kaman sallah kaman azumi kaman bin iyaye shine al'amalin salih to wannan amalin salih shi da shi Allah zai kalle ka ya ɗaukaka wannan alkalimu tsayyib din naka an gane ko ila akhir ma zakara rahimahullahu ta'ala قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون قال وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسد طيب ولا يسعد إلى الله إلى الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسعد إلى الله إلا الطيب Imam al-Bukhari Allah ya kansa da rama sai ya kawo hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin nahar akwai mala'iku da yamma akwai kuma wasu mala'ikun da akwai wasu mala'iku da daddare akwai wasu mala'iku da rana to suna ta karbar aiki a cikinku idan na safe suka zo to duk ayyukan da kuka su suke rubutawa suna aika wa ubangiji to har sai la'asar ta yi la'asar tana yi sai kuma na darasu su zo sai su karɓi aiki shine at-ta'aqub kenan wannan in ya gama ya miƙa wancan ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil-laili mala'iku wasu da daddare su karɓi aiki su fara daga la'asar har sai an kira asuba ana kiran asuba ya tattara ina su ina su sun kuma na asuba sun sauko sun kuma su gaba da aiki har la'asar duty duty ne shifting wannan yayi ya ba wannan wannan yayi ba wannan to fikun a cikin kunnan suna nan yanzu yanzu yanzu da muke tun la'asar mala'iku suna nan kuma suna ta jiran mu dama Allah ya sanar da su za mu zo mu yi karatu kuma Allah ya sanar da su dinniyoyin mu gaba daya kuma ya sanar da su me muke nufi a maganganun mu shin mun nufi Allah ko akwai wani abu na duniya a ciki kuma Allah ya tarar da su da sunayenmu da komai namu kawai lokacin ake jira mu kuma mu zo kuma suna nan yanzu suna ta rubuta duk wanda niyyarsa ta dan Allah ce suna rubuta kuma za su jira har sai an gama ana gamawa za su ta rubutawa har sai sai asuba asuba sai mala'ikun safa su zo sai su karba wa yajtami'una fi salati al-asr suna haɗuwa a sallar la'asar saboda sallar la'asar shine na rana sun gama na dare za su karba wa salatul fajr sannan su kuma na safa sun dawo su kuma na dare sun gama da alfajir da haka lokacin haɗuwar su shine la'asar da magar da da asuba thumma ya'ridu alladhina basu fikum na dare da suka kwana tare da ku sai su tashi sama sun tashi wajen wasu tafiya wajen Allah fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye su kaga sun tafi wurinsa a sama sai ya tambaye su wa huwa a'lamu bikum kuma fa ba wai dan bai sani ba shi ya fi su sanin ku ya fi a shi ya gaya muku ku sai tambaye su fa kulu sai ce fa taraktu ibadi ya kuka baro bayina saboda rahamar Allah dan shaida ta karu akan ku ba wai dan bai sani ba kuma dan ran alkiyama a ƙara tsayarwa da fitinannu hujja ƙala ƙarinuhu haza ma ladayya atin shi wannan mala'ika zai ce ga abin da ya yi na rubuta komai ya kuka baro su sai tunda sun bar ku kuna sallah sai mai salluna. mu da muka kammala da la'asar mun taho suna sallah na darafa sai sai a to na darafa sai wa mun zo mun sami su suna sallah Allah sai ya kaddara lokacin da waɗannan za su zo muna sallah lokacin da waɗancan za su tafi muna sallah kuma ba wai sallah ɗaya ba salloli biyu mabambanta to wannan riwaya Imam Bukhari Allah ya kanta da rama ya da ita a nan kuma ya da ita a cikin babu salatul asr cikin waqitus sala ya fidda da ita a cikin kitabul zaka la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul sannan ya fidda ita cikin bada'ul khalqi babu zikril malaika ya da ita cikin kitabut tauhid har yanzu dai ba mu zo babu kalamin rabbi ma'a jibril wani da'illahi mala'ikatahu za mu zo shi wannan muslim ya rawaice ta a gurare uku a cikin sahihu muslim anan imam tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da imam malik a cikin al-muwatta jami'u sala mun karanta shi a muwatta sannan kuma sai imam darimi a cikin musnad sai kuma imam ahmad wanda a cikin sunan to yan uwa nan a cikin wannan hadisin ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun yata'aqabuna fikum mala'ika mala'iku suna shiftin karɓar aiki fikum a cikin ku tare akwai kalmar karɓar aiki shiftin akwai mala'iku ko a ƙa'idar larabci yanzu za ka ce mutum ɗaya ya ce ya za ka ce ƙala rajulun idan kuma mutum biyu ne suka faɗa fa ƙala rajulani ƙala ta canja idan kuma mutane ne da yawa suka faɗa fa ƙala rijalun ko ƙalu rijalun ƙalu ko ƙala ƙala rijalun in kuma mata ne suka faɗa fa ƙala niswatun ko ƙala niswatun fil madinati ko shi sa larawa suka ce shi fi'ili baya canjawa fi'ili ma bi baya canjawa saboda tasirin wanda suka yi aikin in mutum ɗaya ne ƙala in mutum biyu ne ƙala in mutane da yawa ne ƙala in mata ne ma ƙala ƙala rajulani min allazi ne ya kafu na al'amur wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna ya fi imana ko wa ƙala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi wannan shine abin da aka saba da shi a larabci kuma shine abin da ainihin larabawa suke yi amma akwai waɗanda su ba haka suke ibn malik Allah ya ɗansa rama a cikin alfiya yana cewa wa ba'da fi'li fa'ilin fa in zahar wa ba'da wa ba'da fi'li fa'irin fa in zahar fa huwa illa fa dhamirun istafa idan aka kawo fi'ili wa ba'da fi'lin fa'ilun da an kawo fi'ili qala in za a gina jumla sai a kawo fa'ili ala rajulun jumla ta cika mutum ya ce ƙala rajulani fa in zahar in an ganshi to wannan sunan shine fa'ili dan ma al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l wa illa in kuwa ba a ganshi ba fa dhamirun to dole dai yana nan in aka ce wa ƙala to huwa shi ɗin da ya ko da ba a ce ba a faɗi sunansa ba to zai zama pronoun ne wakilin suna ne da aka shafe amma dai an san shi wa in lam yakun malhuban fa huwa malhuzun wa in lam yakun malhuban fa huwa malhuzun sai ke cewa wa jurrida al-fi'lu idza ma usnida li ithnayn aw jam'in kafaza ash-shuhada wannan shi fi'ili jurrida ana tsare ta shi da buran alama ta jam'i ko tasniya idza ma usnida in dai aka jona shi da fa'ili misnaini fa'ilin mutum biyu ne ka qala rajulani aw jam'in ka qala rijalun ko kuma niswa wa qala niswatun ka faza shuhada kamar yanzu aka ce faza shahidu mai shahadar ya ya ci nasara haza shahidani masu shahadar biyu sun ci nasara haza shuhada'u shi ma dai kaga faza faza ne shi a haka yake mabni ne baya canjawa ba a tasirantuwa da alama ta ta adadi na mutane amma sai ce wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu amma ka iya jin a wata lugar in mutane biyu ne amma in mutum ɗaya a ce sa'ida rajulu an guda ne sai a ce sa'ida ar-rajulani inda yawa ne sai a ce sa'idu ar-rijalu kun gane in mata ne sa'idna nisa'u ko an-niswatu kamar yadda zaka yi an ce qala rajulun wa qala ar-rajulani wa qalu ar-rijalu wa qulna an-niswatu <laughs> yace za iya faɗan haka wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu liz-zahir ba'du musnad wannan lugha ce da wasu suke ganin cewa wannan lura ce fasiha wasu kuma suna cewa gaskiya ba fasiha ba ce ba domin asali ai ba haka ya kamata abin ya zama ba amma wani dalili ne ya sa aka yi shi ya zo a haka misali wai a cikin alkitab ya ce ana iya samu amma lura ce kalila jidda abai da ya faɗa a cikin alkitab yake cewa wa'alam anna min al-arabi man yaqul ka da yake cewa akwai larabawan da za su ce darabuni qaumuka amma da darabani qaumuka sai sai ne darabuni qaumuka ko ce darabani akhawaka yan uwana yan uwanka guda biyu darabani amma da darabani akhawaka yace wa hiya lughatun qalila amma ba kowane balarabe ne yake yi ba ‘yan kaɗan ne suke a cikin larabawa Dole ita ce lugar tsai ƙabilar tsai da kuma azdu shanu'a da kuma banul harith ibn ka'ab da wasu daga cikin larabawa ta shahara da cewa ana ce mata lugatu akalun albaradi albaragis jam'u burghus shine kuɗin cizo ko akalani alburghus kuɗin cizo ya cije ni inda yawa ne fa akalanil baraghis amma sun sai akalunil baraghis a madadin akalani idan aka laraba suna ce wannan lokaci ta akalunil baraghis to daga cikin dalilan da suke kafa hujja da cewa ya halatta ai haka akwai wannan hadisin da muka kawo an gane suka ce a'a amma manzo Allah ya ce yata'aqabuna fikum mala'ikatu at-ta'aqub shine karbar aiki ka karba in ka gama nima in karbe ka ai da kamata ya ce ya ta'aqabu fikum mala'ikatun da ba aya ma ka ce ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun jam'i ne ko kuma mufradi ne me fassara al mala'ikatu da Hausa me al mala'ikatu mala'iku in guda ɗaya ne fa al malak ko al malik sarki al malak kuma mala'ika guda ɗaya amma da yawa fa al mala'ikatu وإذ قالت الملائكة وإذ قال ربك للملائكة فسجد الملائكة كلهم هو لا يسمون الملائكة وترى الملائكة وجعل الملائكة هو بدانو ne ne su suno ne masu nuna su fataha وترى الملائكة لا يسمون الملائكة وجعل الملائكة هو guda uku ne kai sun fi uku to sai suke kafa hujja da wannan sai ya na fikum mala'ikatun tunda manzon Allah sama da shi yake shine wanda yafi kowa fasaha a cikin larabawa yayi irin wannan larabcin ta ya halatta a yi ya na fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar sai Allah ma yayi da kansa a ina sai shi na cikin suratul ma'ida wa hasibu ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم سيسمي ثم عموا وصموا كثير هذا كثير شيني فائل بأتي ثم عمي وصم كثير بأتي ثم عموا وصموا كثير منهم أنا أكتب كيل إلهي سيأتي عموا في ما ماضي متصل بواو الجماعة كثير شيء فائل مرفوع an gane sun ma'amu wasan mu kafirin. sai aka ce a ga suka ce ga wannan ma a suratun nisa'i walau anna shafin alamtara ilal lazina ila lahum alamtara ilal lazina yazhumuna walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum ko kuma farkon shafi ne ma an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau an illa qalilun minhum ma fa'aluhu ba ce ma fa'alahu ba sai ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'minu bi lakana khairan lahum wa shadda tasbita sai to kun gani inda haka ta faru to abin haka yake so ibnu malik Allah ya tsara rama ya kawo hujja da cewa wannan za a iya yi wasu daga cikin dai malamai kuma sun ce ma ai ba ma wannan ba ba an samu a cikin waƙoƙi da yawa tawalla qital mariqina bi nafsihi wa qad aslamahu mub'idun wa hamimun kamar wannan Ubaidullah bin Qais al-Ruqayyah yake cewa tawalla qital al-mariqin bi nafsihi da kansa yayin zara takobi ya je ya yan khawarij wa qad aslamahu ba ce aslamahu wa qad aslamahu mub'idun wa halim na nesa da abokinsa ma duk sun sallama masa sun sallama shi ya ce da waƙad aslamahu bai ka ce aslamahu aka wani yake cewa yana alfata min aishihi wa huwa jahilun wa yukdil fata fi dahri wa huwa alimu ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهم البهائم ولو كانت arzaku da a ce arziki tajri ala alhija gurgudan hankalinka gurgudan arzikinka da abincin da zaka samu yace to halakna kaga nunin nusuwa ko idan min jalihin albahaim ai halakna albahaim da dabbobi sun mutu saboda su ba su da hankali da ba su samu abinci ba sai kaga anan halakna albahaim ya kawo fa'ilin ya dace da fi'ilin haka al utbi ibn al utbi amru كنت عمر ابن عبيد الله أتم وقفك سوار أين الغوان الشيب لاحد مفرقي فأعرضت فأعرضنا عني بالوجوه النواظر وكنا إذا أبصرنني أو سمعنا بي فأين فرقعنا الكوى المحاجر إذا رأينا الغواني الشيبة الغواني كاوى وما تايوة إلا بعض وانسد كل يا سبو دكوف ra'ayna sun ga ashaiba furfura la abi ta bayyana a daidai muƙamuƙina suna ganin furfura fa arabna an sai suka daina kula ni bil wuzuhin nawadu idan suna kallona da kyawu fuskokin su amma sun daina wa kunna idan asfarna ni aw sami'na bi da idan suka ji labari na to sa'aina sai kaga suna gudu fara al-kuwa bil muhajir ta ina ta ta abin nan sai su toshe taga ma da wayannan fuskokin nasu saboda kowace ta leƙo sai ta gani to mahallin shahid anan shine ra'ayna al-ghawani al-ghawani jam'u kaga mata ne sai sai ra'ayna to wannan suhaili ya kashe ibnu malik akan wannan lugar wasu malaman suka ce gaskiya duk wannan ba yadda kuka zato bane mu ɗauki na Alƙur'ani, wahasigu. wa hasibu kuma sun zata suwaye wayanda ake magana a kansu a baya da haka wawun din nan ita ce fa'ilin naka anan ka ba a fa'ili ba ko Allah ta kuna fitnatun fa'amu ai su din wasammu ai su din summa taballahu alaihim su din summa amu su din wasammu su din magana ta yi wannan kafirun din nan ta'kidi ne na fa'ilin wanda yake zamirin mustafir da haka ba wai magana ce ta fi'ilin yi masa alamar cewa mutane da yawa bane sanaka ya ta'aqabu na fikum su din suwaye ai al mala'ikatu sune mala'iku dan haka anan fa'ili ne mustatirun damir mustatirun taqdir huhum me yasa ba a kawo shi ba dama balarabi ya san za a iya fahimta ba sai ya kawo ba sai kawo sa da mala'ikatu dan haka wannan dai wata mas'ala ce lurawiyya ai kiranta mas'alatu akalunil barari an fahimta ko an fahimta abin da yasa na yi ta na kawo wannan saboda matsala ce ta ilimi kuma littafin ilimi ta yi akwai masu sauraron mu daga nesa su kuma wannan ne kadai zai iya amfana da su ko ya tuna musu wani abu da suka sani kuma dai insha Allah qad ballaghna a wannan hadisi Imam al ya ce haddathana Isma'il shine Isma'il ibn Abi Uwais Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Uwais amma ya fi shahara da ibn abu wai fika ne a cikin malaman bukhari ya rasu 227 a shi kuma ya ji daga malik ibn anas da haka kaga wayar hadisin yana hadisin malik isma'il ibn abi uwais kuma yana cikin almajiran malik Allah ya kansa da rahama malik ibn anas sananne ne ashharu min an yu'arraf abu zinad shine abdullahi ibn zakawan al-qurashi Allah ya ji kansa da rahama sika ne ya rasu ko da ɗaya ko da talatin abdurrahman ibn hurmus shi ne al'araj abu huraira abdurrahman bin sakar addausi allah ya ƙara yadda a gare shi idan ku kula ruwaya ta biyu kuma da imam bukhari allah ya kansa da rahama ya kawo shine yace wa qala khalid ibn makhlad khalid ibn makhlad yace wa khalid ibn makhlad shine al-qatawani abul haytham albajari maulahu alkufi wanda saduƙun ne amma ya tashayya yana da aƙidar shi'anci kuma yana da waɗansu hadisai wanda ba shi kaɗai ya rawaito su ba a yi masa mutaba'a idan haka shi yasa Imam Bukhari sai ya allake ruwayarsa tunda yana da jida'a da ake tuhumar sare. ai kun ga Bukhari bai haddasa ni wani an wani an ko sai kashi mu'allam yasa in dai kaga bukari ya goya ruwaya akan ruwaya kuma wacce ya goya din bai mata asalin sabon isnadi na farko daga farko ba wannan ruwaya tana da damuwa a cikin wannan damuwar ta farko shine a cikin isnadin ta akwai Khalid ibn Khalid al qatwani to amma me yasa Bukhari ya kawo ta bayan ya san dan Shi'a ne wanda ya ruwaya saboda shi dan Shi'an bai yi ƙarya a nan ba bai rawaito wani abu da ya shafi sa ta Shi'anci ba kuma da dama abinda malamai suka ce idan aka ce gaba ɗaya ɗan bid'a za a dakatar da ruwaya a wajen su to a cikin su akwai waɗanda akwai gaskiya a bakin su za su iya rawaito gaskiya yasa sai aka saka ƙa'ida aka ce za a iya ruwayar a wajen su amma da sharaɗe daga cikin sharaɗan in baya kira zuwa ga bid'arsa eh in baya kira zuwa ga sa sannan kuma ko kuma idan wato ya zama ba mutum ne wanda yake a wato ba mutum ne wanda yake mai asalin eh, kafir bid'a ta tasa bai zama kafiri ba ke sa ce wal khulfu fi mubtadi'in ma kufira qila yurad mutlaqan wa qila la wa bal idan istahalla al kadhiba kamar yadda iraki ya faɗa imam malik shi yana ganin turaddu riwayat mubtadi' mutlaqan wasu kuma sun ce a kamar imam shafi'i ce la wa la sai dai in ya halatta yin ƙaryar idan su halal kari ba zuwa ƙarshe da shi dai wannan alƙatawani mubtadi ne sai sa saduqun ne ya tashayya bai ma kai siƙa ba Sulaiman ibn Bilal al-Qurashi siƙa ne ya rasu shekara ta 173 Abdullah ibn Dinar القرشي العدوي مولاه مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثقة أن يارس الشكرة تأريد 31 ko 27 zakawan as-samman shine abu salih warqa ibn amr al-yashkuri shine warqa ibn amr ibn kulayb al-yashkuri ash-shaybani matsayinsa a hadisi saduqun ne amma in yi ruwaya daga mansur to akwai lin a cikin ruwayarsa sa'id ibn yasar al-madani abul hubab maula maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu 116 to ita ruwaya ta biyun abinda ta kunsa abinda ta kunsa shine a yake cewa Abu Hurairah Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa man tasaddaqa manzala sallama yana cewa man tasaddaqa bi'id bi'adli tamratin min kasadin tayyib wanda duk sadaka da wani abinci wanda bai fi girman dabino ba amma da sharaɗi fa ya samu wannan abin ne da guminsa na halal ya bayar gaba ɗaya dabino nawa ne dabino guda ɗaya ba shi da tsada a kowace kowane kuɗi in ka ɗauki dabino guda ɗaya za ka ga ba shi da tsada to mutum sai ya ba da sadakar dabino guda ɗaya min kasabin tsayin sai mazala ce wala yas'adu ila ilallah illa tsayin kun san dama babu aikin da yake tashi ya sama wajen Allah in ba abin da yake na halal ba kaga anan an nuna maka cewa dai hatta aikin alkhairi da sadaka in kai kasa yake ko sama sama in ya tashi sama wajen wa yake zuwa wajen Allah wannan yana tabbatar maka da cewa Allah yana sama to sai ya tashi ya tafi wajen Allah fa inna Allah ya taqabbalu hadhihi da ya isa wajen Allah sai Allah ya karbe shi da damansa da hannunsa na dama summa yurabbiha li sahibi sannan Allah ya ci gaba da tattalin wannan abun ya tare nan wannan sadakar taka da kai kama yuraddi ahadukum faluhu faluwahu kamar yadda mutum yake rainan ɗan kwikwiyanta alfalu shi ne ɗan ƙaramin ɗan akuya aka haifa maka shi ko ɗan ƙaramin ɗan an aka haifa maka shi duk wata je dabba mai kofato in ta haifi ɗan ƙaramin ɗanta ana ce masa alfalu to kamar yadda ka san an haifa maka dan dan akuya ka dan karami ai ka baya iya shan nono wata ran sai ka dauke shi ka tsura shi ya sha kana ta kula da shi har ya girma to wannan sadakar da ka bayar yar karama da a ganin ka a wajen Allah Allah zai ta habaka kai ta haɓaka maka ita ya tare nan ta to dama kuma wala yas'adu ila Allah illa at-tayyib dama babu abin da yake tafiya wajen ubangiji subhanahu wata'ala in ba na halal ba to abin nan haka zai girma har sai ya kai ya ma huce girman dutsen uhudu to ina ganin saboda lokaci malam ah, siddiq ya nuna mun cewa lokaci yayi za mu dakata a nan mun tsaya a hadisi na 7430 za mu tashi 7431 abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kawai sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب